بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا بيرقوة رمضان شكرا تادمو لا يهدو دا أربعين دا شدا muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan a ganin kaya a birnin Kano muna karatu a cikin wannan sura mai albarka sura hud ayoyin da malam ya karanta su ne muka yi mudarasa su jiya fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad arsalna nuhan ila qaumi Allah tabaraka wa ta'ala ce hakika lallai mun aiko annabi nuh ila qaumihi zuwa wajen mutanansa abinda aka aiko shi da shi shine ya kira su zuwa ga tauhidi anni lakum nadirun mubin cewa lallai ni fa lakum gare ku na zo muku nazirun a matsayin mai gargadi mubin mabayyani ma'ana na zo muku da gargadi daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa abin da kuke aikatawa na shirka ku daina Allah ta'budu illa Allah cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai, kada ku bauta wani in ba shi ba inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoro in kuka bauta wani Allah azaba yawmin alim za a yi muku azaba mai raɗaɗi a wannan rana ta alkiyama ma'ana ranar da mai laifin aka kama shi za a yi mata azaba mai radadi faƙal almala ulazi na kafaru min kaunihi almala shi ne ashiraf manya-manya jagorori daga cikin waɗanda allazi na kafaru suka kafir cewa allah min kaunihi daga cikin mutanensa sai suka ce ma na raka illa bashar mitlana ya kai annabi n'uwa? ai ba wani abu muke ganin ka ba mutum kamar mu ma'ana kai irinmu ne ba ka da bambanci da mu na wa ma naraka taba'aka illa hun hum na sannan ba ma ganin waɗanda suke bin face waɗanda suke koma baya a cikin mu wato kaskantattu waɗanda suke ba jagorori ba ba a tajirai ba badiyar ra'ayi waɗanda suke kuma ba su da ma'auni na ra'ayi badiyar ra'ayi abinda ake faɗa musu da farko suke karba ba sai sun tsaya sun yi tunani ba shine badiyar ra'ayi ma'ana ai ibtida min ghairi tafakkurin suna karba abu ba tare da tunani ba saboda ai su talakawa ne ba jagorori ba su ko jagorori sai sun yi nazari sun yi tunani kamar da suke faɗa ba da ra'ayi ma'ana waɗanda ra'ayinsu ba ra'ayi ne abin karba ba su ba su da ra'ayi da abin da aka faɗa mun suna karba kai tsaye wa ma nara lakum alaina min fadli kuma ai ba ma ganin kuna da wata falala kai da mabiyan naka akan mu wanda ya cancanta a ce mun bi ku mu sai dai ko ku bi mu bal na kun kadibina bari ma muna zaton ko nan ma ƙarya kuke ko kuma a'a abin da ka zo da shi ba gaskiya bane na da'awa cewa Allah ya aiko ka a matsayin ka na manzo mai gargadi kamar yadda muka ambata jiya waɗannan ayoyi su ne Allah tabaraka wataala ya ba mu labarin yadda annabi nuh alaihi salam ya fuskanci mutanensa da kiransa zuwa ga tauhidi ga kuma irin amsar da suka mayar masa sun kafa masa hujja da abubuwa guda uku kamar yadda muka ambata na farko suka ce ma na raka illa basharan mislana ai kai ba wani bane face irin mutum ne kamar mu kamar kenan suna so ce ai in mutum ne ba ba yi da wani bambanci da su in manzanci ne sai a zaɓi wani ba shi ba tunda shi ai ba wani babban mutum bane a cikin a tunanin baka da wani bambanci niza wanda ka bambanta da mu wa ma ba aka illa alladhina hum arabiyuna sannan abu na biyu muna ganin ma mabiyanka sune koma baya a cikin mu ba jagorori ba ba manyan mutane ba a arabin wanda suke kaskantattu ma'ana masu ƙananan sana'a ba manyan mutane ba jiyar ra'ayi waɗanda su ba da ra'ayi duk abin da aka kamun suna karɓa da farko ba tare da sun yi tunani ba abu na uku suka ce wa ma na nara kuma alaina min ne, kuma ba ku da wata falala kanmu, ba ku fi mu da komai ba kai da mabiyan naku su tunan shine sai an fika da wani abu za a bi ka ba sa kallon gaskiyar da aka zo da ita bal nadhunnukum kadibina suka ce annabi nu alaihi salam shi da mabiyansa muna zato ma abinda kuke da awani kiran mu zuwa gare shi karya kuke ma'ana ba Allah ne ya aiko ku da shi ba annabi nu alaihi salam yake mayar musu da martani yace qala ya qaumi qala ya qaumi Allah tabaraka wa ta'ala yake ba labarin irin yadda annabi nuhu alaihi salam ya mayar musu da martani yace ya kaumi ya ku mutane na ara'aykum ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi idan ya zanto ina kan shiriya ma'ana hujja daga ubangiji na cewa Allah ya bani annabta shi ya aiko ni zuwa gare ku ma'ana ina kan gaskiya ina da hujja sabanin yadda kuke cewa kuna zaton ba gaskiya na zo da ita ba in kuntu ala bayyinati min rabbi ai ala burhan min rabbi fi nubuwa na zo muku da shaida daga ubangiji na cewa ni annabin Allah ne wadda shaidar da take nuna muku gaskiyar maganata in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min indihi kuma Allah ta'ala ubangiji na ya bani rahmatan ma'ana annabta min indihi daga gare shi kaga yana mai musu da martani cewa Allah ne ya zabe ni ba ni na mai da kaina annabi ba ta ce ita wannan annabta sabanin abin da suke cewa wa ma nara lakum alaina min fadl ba ku da wani bambanci da mu me kun kuke da shi da kuka fi mu sai ya ce a'a ai ba magana ake ta mun fi ku ba magana ake ta Allah ya zabe ni ya bani wannan annabta shine wa atani rahmatan min indihi ya bani rahma shine annabta annabta da ya bani min indihi daga gare shi ma'ana zaɓin annabta daga Allah ne ba ni na mai da kaina haka ba Allah ne ya zaɓe ni ya bani wannan ainihin matsayi cewa in kira ku zuwa ga shari'a fa ummiyat alaikum amma duk abin da na ambata a sama na bayanan cewa ina tare da hujja daga ubangiji na sannan zaɓin Allah ne ya bani annabta shi kun ga shaidar fa ummiyat alaikum amma duk wannan ummiyat alaikum yani khafiyat kullu wahidatin min bayyana war rahma alaikum Ma'ana hakan ya buya gare ku kun zanto kamar makafi ba kwa gani cewa Allah ya zaɓe ni ya ni annabta cewa na zo muku da shaida daga gare shi a muku muha idan kuka ce ba za ku ba gaskiya ba za mu kilasta muku ne yi a nukrihukum ala ha za mu kilasta muku ne cewa sai kun bi gaskiya na mu kawai mu isar muku da sako ne wa antum laha huna alhali kuna kin gaskiyar ba ku yarda da ita ba mu ba abin da zamu yi gare ku face mu gaya muku gaskiya idan Allah ya sa kuna da dace da sa'ada shine rabon lahira sai ku bi wannan gaskiyar amma inda ya shaida kuke so ai mun zo muku da shaida wato da burhan da hujja daga ubangiji wa ya qaumi ya mutane na la as'alukum alaihi ba na bukatar ma'ana na tambayar ku na roƙon wata dukiya daga gare ku abin da nazo muku da shi na kira zuwa ga shirya ban ce ku biya ni ba ba na bukatar wata dukiya daga gare ku lada kenan ma'ana kar ku biya ni komai ba na cewa ku bani wani abu madadin wannan da'awa da kira ku da nake zuwa ga gaskiya la as'alukum alaihi malam ba na bukatar wani lada da gare ku kar ku biya ni komai ni dai ina gaya muku sako ne na ubangiji in ajriya illa ala Allah lada na yana wajen Allah lada na yana wajen Allah shi da ya aiko ni shi zai mun sakayya kamar yadda muka ambata a farkon bayanin wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wannan a cikin alkur'ani daga dukkanin annabawa ko manzanni suna gaya wa mutanensu musamman a cikin suratu a shu'ara kowane annabi nuh annabi hud salih lut shu'aib da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk qur'ani ya bayyana cewa sun faɗa wa mutanensu cewa abin da suke kiran su zuwa gare shi na shari'a ba lada suke bukata daga wajen su ba wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin in ka kuma suratu shu'ara zaga haka suke faɗa ba ma bukatar ku biya mu dan mun kira ku zuwa gaskiya Allah shi zai saka mana ladan mu yana wajen Allah shi yasa annabi nuhu alaihi salam shine farko wanda yake Allah ya aiko zuwa ga mutane bayan mutane sun karkata ga barin tauhidi shi ya sunnanta wannan sunna ma'ana yana faɗar abin da duk manzannin bayan sa haka suka faɗa shine cewa in ajri illa ala Allah ba na roƙon ku wani abu ba sai kun biya ni ba ladana yana wajen Allah ni dai zan isar muku da sakon Allah ne وما أنا بطارد وما أنا بطارد الذين آمنوا فأنا أبن كتي بينا وأكم باينتي وما aitabaka illa إلا na هم أراذلنا mabiyanka duk talakawa ne to sai ku yi haƙuri Allah ne ya zaɓe su yasa suka fahimta kuma abin da suka fahimta na gaskiya ana buƙatar ku fahimta cewa wai su bar inda nake domin ko ku zo ku ji wa ba daidai ba ne ba zan sallame su ba in ce dan su talakawa ne ko manyan mutane a raba ma'ana wajen zama cewa ce a muku wa'azi daban a musu daban a'a shirya ce kamar yadda aka yi musu wa'azi suka karba ma wa'azin ake muku ba zan kore su ba wannan malamai suke cewa alama cewa sun bayyana cewa a sallami waɗannan ne shi yasa annabi nuhu alaihi salam yace a'a ba zan kore su ba kamar suna cewa ba za mu saurare ka ba sai in ka sallami waɗannan talakawan domin ba ma zama tare da su ba ma zama tare da su to shine annabi nuhu alaihi salam yake cewa a ni ba zan iya kore su ba innahum mulaqu rabbihim ai su masu gamuwa ne da ubangijin su bisa abin da suka yi imani su suka yi aiki za su gamu da Allah kuma Allah zai musu sakayya saboda haka in kuna so kuma ku zo karɓi wa'azin da ake yi amma batun cewa sai an kore su ma'ana sun bar inda nake ko ku zauna wannan babu wannan maganar ma'ana Allah bai yarda da haka ba ibn kathir Allah ya masa rahama yace ka annahum talabu minhu an yatrud almu'minina anhu wannan aya tana nuna kamar sun nemi cewa annabi nuh ya sallami talakawa mummunai da suke zaune tare da shi ihtishaman wa nafasatan minhu an yajlisu ma'ahu saboda suna ganin su ba za su iya zama da talakawa ba matsayin su ya wuce wannan wannan al'ada ce ta jahiliya a jahiliya ce ne mutane aka bambanta ma'ana gida-gida cewa wannan sarakuna ne wannan attajirai ne wannan talakawa aka rarraba duk wanda yake raba wannan matsayi ne irin na jahiliya aiki ne na mutanen jahiliya amma a musulunci kowa imanin shi ke ba shi daraja a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum matsayinka wato daraja kashi ne tsoron Allah da kake da shi yasa je ibnu kasir da muka karanta ayar da Allah ta'ala yake bayyana abin da mutanen annabi suka gaya musu cewa mabiyansa talakawa ne ya ce to ai hakikanin al'amarin yadda yake kaskantattu su ne wanda ba su ba Allah ba ba marasa abin duniya su ne kaskantattu ba hakikanin yadda al'amarin yake wanda suka ba Allah su ne masu daraja wanda kuma suka kibin Allah ko da a duniya suna da matsayi amma su ne kaskantattu a wajen Allah ba su daraja matsayin daraja shine bin Allah ka samu daraja ɗaukaka shine in ka zanto mai bin Allah duk da cewa mutane su abin da suke aunawa suna ganin wanda yake da abin duniya ko wanda yake da matsayi shine mai daraja sai aka ce a'a sai san an zo sallah kowa zai tsaya a taho tare da sarakuna da attajirai da masu matsayi da kuma talakawa babu wanda za a ce an ware wannan wajen kaza ne wannan babu wannan a musulunci to amma mutanen jahiliya su a kafin musulunci suna da bambanci na matsayi kowa ana ganin matsayinsa shi zai zauna a inda yake to sai suke bukatar cewa a sallamu waɗannan talakawa don su zamo su gaba sai ya ce a'a ba zan yi haka ba Allah bai yarda da haka ba kamar yadda Allah ya bayyana cikin suratul an'am yake gaya manzo Allah ta san yace wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha a cikin kahfi kuma yace wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wato wanda yake cewa a bambantar da matsayi Allah yake son zuciya yake wata ba a hawa kawai san zuciya ne in ba haka ba duk bayi a wajen Allah matsayinsa ɗaya ne an gane ko a addini matsayinsa ɗaya ne saboda haka ibnu kasir yake cewa abin da suke bukata wai a sallami talakawa kada su zauna tare da talakawa sai Allah ya hana ainihin wato manzanninsa yin wannan raba tsakanin mutane mutane a wajen Allah duk ɗaya suke kamar yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce matsayinku ka asnamin ma'ana kamar abin nan mataji yadda ya yatsun mataji yake bai ɗaya haka kuke a wajen Allah babu wanda yake da wani da wata ɗaukaka da daraja wadda ta fi ta ɗayan la fadala li arabiyin ala ajamin wala ajamin ala arabi illa bi taqwa matsayinku shine takawa da tsoron Allah shine yake ba ku daraja amma batun cewa a bambance mutane a cikin addini cewa wannan daraja ta kaza da kaza ne babu wannan duk ɗaya ake a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi nuhu yake cewa ba zan kore su ba innahum mulaqu rabbihim ai su masu gamawa ne da ubangijin su ma'ana kamar yadda za a mutu kuma ku koma ga Allah haka su ma za su koma ga Allah kuma kowa zai ga abin da ya aikata ne sakai ya sa a wajen Allah sakai ya sa a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan fitina ce da Allah yake jarraba wasu mutane da ita saboda su ya ba su matsayi na duniya sai su rika jin dan me za a daidaita su da wasu wanda ba irin su ba kuma abin mamaki mafi yawa in ka koma tarihi sai ga matsayin su Allah ya bawa amma in ka koma iyayensu da kakanninsu ba su da wannan matsayi musamman mu a zamanin nan da ake matsayi irin na siyasa za ga mutum ma watakila ah, koma baya ne a cikin mutane ba kowa ba ne amma sai Allah ya zaɓo shi ya ba shi matsayi irin na siyasa ya zama shi ne shugaba musamman a tsari irin na siyasa shugabancin siyasa to sai ga mutum ya zama jiya ba kowa ba ne yau kuma ya zama shi ne sama da kowa ya zama shugaba to kaga ake wannan ba wani abu ne da za a dora shi a matsayin ma'auni na darajar mutane ba za ga iyayen mutum ba su da wani ɗaukaka ta shi ko Allah ya bashi to saboda haka sai Allah yake jarrabar mutane da wannan kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka jarrabu mutane shashin su da shashi Allah ya jarrabu mutane shashin su da shashi li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina su masu matsayin sai su rika ta yanzu waɗannan su ne Allah ya zaɓa din a cikin mana masu imani ke ta yaya za a ce waɗannan su ne suke da da daraja alhali ba su da ko tishi ba su da matsayin duniya ka ga wannan fitina ce a jarabawa ce Allah yake jarraba wasu mutane da ita saboda suna ganin cewa su Allah ya ba su matsayin duniya sai su ɗauka wanda ba su ba ai ba kowa ba ne su sai Allah ya ambaci wannan da fitina da jarabawa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd muka jarrabu shashan mutane da shashan wanda Allah ya bashi matsayi sai kaga yana ganin ragowar mutane ba kowa bane baya zama da su wasu ma miƙa hannu ma in ka miƙa sai ga an rena su yanzu ne za ka miƙo hannu suna ganin miƙa hannu ma in ka miƙa musu kai ba kowa bane sai wanda ya isa zai miƙa hannu wanda bai isa ba in ya miƙa masa hannu sai su ga ai reni ne to wannan ai fitina ce haka Allah yake wannan fitina ce in ka duba matsayi da daraja duniya da lahira ai ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana musafaha da kowa ka taba jin an ce manzan Allah eh, wani ya zo masa musaba ya ce a kai ba baka ita ba bal ma manzon Allah ta sallama ba a gane shi a cikin sahabbai saboda yanayinsa irin na kowa ne to amma wasu mutane sai suka bambance kan sai Allah ya ce wannan fitina ce jarabawa ce ake jaraba wasu mutane in sun samu matsayin duniya sai su ji sun zama daban wannan fitina ce kuma wannan fitinar ba wanda ba a jarraba da ita kowa ya kai in dai kai sunan ka dan adam mutum to za a jarrabe ka da wannan jarabawa Allah zai baka matsayi da ake ba wa mutane a duniya matsayi na shugabanci matsayi na abin duniya matsayi na ko malanta da irin waɗannan kana hawa wannan matsayin sai ka fara jinka a ranka fa ka rika jin to kai fa yanzu ka zama daban sai ka shedan ya rika riya maka a rai da ɗabi'a ta ɗan adam sai ka rika jin cewa yanzu kai ai daban ne da rubuwan mutane saboda haka ba za a mika ma hannu ba ba za ka zauna da wasu Eh, nau'i na mutane ba ba za a yi maka kaza ba saboda yanzu kai daban ne to wannan fitina ce inji Allah tabaraka wa ta'ala da yake jaraba wasu mutane in aka bawa wato wasu kyauta na imani da salaha sai su rika ganin danne saboda ai ba su da matsayin duniya a ha'ula illazina man a ha'ula imanna Allahu alaihi min bainina yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa a cikin mu ta yaya za a zabi waɗannan a ce su za a ba wa imani mu a kyale mu ma'ana in fahimta ce mu ya kamata mu fara fahimta haka suke cewa sai annabi nuhu alaihi salam yace a'a ba haka mata al'amarin yake a wajen Allah ba kowa a wajen Allah ɗaya yake bambanci kawai shine da'a da rashin ta wanda yayi da'a to zai samu kusanci zuwa ga Allah wanda kuma yake bin Allah to zai ƙara nisa daga Allah zai zama bahi da daraja shi yasa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman sayfi wa yad'u bihi akharina wanda ya rike qur'ani sai Allah ya daga shi ko ba kowa bane kuwa wanda kuma yake jin shi ya isa kuma yayi watsi da alqur'ani sai Allah ya kaskantar da shi wa yad'u bihi akharin wasu sai zama ba kowa ba gashi suna da matsayin duniya gashi suna da abin amma idan suka yi watsi da addinin Allah sai Allah ya mai da su bana ya mai da su kaskantattu annabi nuhu alaihi salam yace walakinni arakum qauman tajhaluna sai dai ku mutane na ina ganin ku mutane ne waɗanda suke masu jahilci mana ga barin sanin abin da ya kamata ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni da hujja da burhan da gare shi ya zabe ni a matsayin manzo ya aiko ni da dalilai gashi nan a fili kuna gani sannan wayannan suka yi imani ai sun samu ɗaukaka daraja ne kuma ku yi imani don ku samu irin darajar da suka samu domin daraja shine imani shine imani saboda haka jahilcin ku ne yasa kuke faɗa wannan maganganu da kuke faɗa na cewa ku daban ne da ragowar mutane ku daban ne da ragowar mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin wannan dai abin da suke faɗa a cikin suratu ash-shu'ara yace dangane da annabi nuh alaihi salam da mutanansa kalu suna cewa anu'minu laka wattaba'aka al-arzaluna annabi nuhu yanzu zamu ka alhali kaskantattun mutane suka bika kala sai yake da su wa ma ilmi bima kanu ya'malun ni ai ba ni da wata magana akan abin da suke aikatawa ni na zo na yi wa'azi sun yi imani saboda haka ba ni da abin da zan ci tunda suka bi imani suka yi aiki na kwarai shi kenan sun rabauta in hisabun illa ala rabbi hisabun sai yana wajen ubangiji wanda ya bi Allah shi kenan al'amarin sa yana hannun Allah ta'ala law tash'urun da za ku gane to za ku fahimci cewa Allah ne yake sakayya ba matsayi ne yake baka daraja a wajen Allah ba imanin ka ne wa ma ana bi mumini na kuma abin da kuke nema ba zan aikata ba cewa in kori mummunai daga kusa da ni in ana illa nadirun mubin ni mai gargadi ne mabayyani wanda ya ji gargadi ya ba Allah shikenan ya ya rabauta amma cewa wai in kore su daga inda nake haka kuke bukata an za ku imani wannan ba zai yiwu ba sai ma ya ƙara ta wannan magana yace wa ya qaumi manyan yansuruni min Allah in tarattu ya ko mutane na yanzu waɗannan mummune da kuke sai in kore su idan na sallame su daga kusa da ni na ce su bar inda nake saboda ina so ko ku zo to wane ne zai tsare ni daga azabar Allah domin ai laifi ne haka in Allah ya kama ni da azabar sa bisa wannan laifin man ni wa zai taimake ni in tarasu in na kore su daga inda nake mana yin hakan zai sa Allah ya kama ba ya masa azaba in nayi haka to wa zai taimake ni ya bani kariya daga azabar Allah afala tazakkarun shin ba kwa tunani ne ba kwa ɗaukan wa'azi bisa abin da ake gaya muku sannan mutanen annabi nuhu alaihi a baya sun faɗa in za ku tuna suna cewa a laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak dan me ba a saukan masa da wata taska ba ko a aiko da mala'ika ne masa rakiya to sai annabi nuhu yake gaya wa mutanansa yace wala aqulu lakum wala aqulu lakum annabi nuhu alaihi salam yace wala aqulu lakum ni fa bana gaya muku ma'ana bana faɗa da cewa indi khaza'inullah taskokin Allah suna hannuna ni manzo ne ba ni da abin da nake mallaka a cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wala aqulu lakum indi khaza'inullah bana gaya muku cewa dan na ce muku ni manzo ne kuma ku dauka cewa ina da wani abu na mallakar taska cikin taskokin Allah tabaraka wa ta'ala ni ma kamar kowane bawa ne ni ma bawa ne cikin bayan Allah sai dai Allah ya zaɓe ne ya aiko ni a matsayin manzo kuma wannan matsayi na manzanci baya nufin ko in kowa dukiya in kowa arziki in fi kowa kaza a'a ba haka al'amarin yake ba wala a'lamul ghaiba sannan ni kuma a matsayin na manzo ban san gaibu ba abin da yake Allah shi kadai yake banta da sani ban sani ba kaga annabi nuhu alaihi salam farkon manzanni kaga abin da ya faɗa haka annabi muhammad sallallahu alaihi Allah ta'ala yake ya faɗa wa mutanansa qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al wa ma as-su in ana illa nadhirun wa bashir ba kowa nake ba face mai gargadi kuma mai bishara saboda haka duk manzannin Allah suna gaya mana cewa ba su mallaki wani abu daga cikin ilimin gaibu ba ilimin gaibu na Allah ne shi kadai Allah shi yake banta da sanin abin da yake gaibu shine abin da yake boye wanda Allah bai sanar da bayansa ba annabi nu yace wala a'lamul ghaiba ni ban san abin da yake na gaibi ba abin da yake boye Allah ya shi kada yake banta da ilimin sa ni ban sani ba iya abin da na sani shine abin da Allah yake min wahayi da shi wala aqulu inni malak sannan bana gaya muku cewa ni mala'ika ne domin a baya sun ce na farko dai sun ce fala Allah da Allah ta'ala ce fala Allah ka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa za'iqun bihi sadruka an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak da sun ce dan me ba aiko ba saukan masa da taska ba ko aiko masa da mala'ika yi masa rakiya ba sannan suka kuma cewa dan me ma'ana ya zamo kamar su mutum irin su bai zama daban da su ba domin sun ce ma na raka illa basharan mislana kai mutum ne irin yace kwarai yi mutum ne irin saboda haka dama ai ban ce ne mala'ika bane wala ku lokum inni malak ban ce muku ni mala'ika bane ni mutum ne kamar ku duk wannan yana mai musu da martani ne wala aqulu lil ladina tazdari ayunukum sannan ba na faɗi dangane da waɗannan da kuka rena su kuna ganin su gani na kaskanci talaka nan kai imani cewa lan yu'tiyahumullahu khairan Allah ba zai musu sakayya da alkhairi ba kowane ne aikin alheri Allah zai mai sakayya ko talaka ne ko mai arziki ne ko shugaba ne kowane ne baya nufin dan kai ba kowa bane kuma in kai aikin alheri Allah ba zai karba ba a'a ba haka bane ni ba na cewa waɗannan da kuke renawa na talaka nan lan Allahu khairan Allah ba zai ba su alheri ba shine su yi na imani su aiki na kwarai Allah ba zai musu takayya ba a'a Allah zai ba su Allah zai musu takayya na abin da suka aikata na imani da aiki na gari saboda haka kuma ku aikata irin abin da suka yi domin ku samu takayya a wajen Allah Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi ya san abin da yake cikin zukatansu na imani da kuma ikhlasi ni ban sani ba ni dai sun yi imani kuma abin da zo da shi sun karba shi kenan aiki na ya kare batun cewa talakawa ne wannan ba a hannuna yake ba ba na cewa Allah ba zai musa kayya ba Allah shi ya san da yake cikin zukatansu inni idan lamina zalimina ni idan na faɗi haka ko na aikata abin da kuka nema na zamo daga cikin azzalumai mana in nace Allah ba zai musa kayya ba talaka wannan to nayi zalunci ko kuma idan nace zan kore su dan ina so ko ku zo kusa da ni su su bar inda nake to shi ma na aikata zalunci duk abin da kuka faɗa in nayi to inni idan lamin azzalimina na zama cikin azzalimai domin abin yin hakan ba daidai bane yin hakan ba daidai bane annabi nuhu alaihi salam ya mayar musu da amsa bisa abin da suka faɗa su ma din sai suka ce kalu قالوا يا نوح قد جادلتنا فأسنقت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا qalu bayan annabi nuhu alayhi salam ya mayar musu da wannan jawabi sai suke cewa da shi ya nuhu ya kai nuhu kad jadaltana hakika ka yawaita jidali gare mu ai na bi wa'in khitam ka yawaita mana jayayya da husuma da jidali kana ta kawo mu fada ka fada fa jidali na ka yawaita mana jayayya duk abin da muka fada sai ka mai mana da martani ka hana mu takar duk inda muke kana bi kana mana wa'azi ka dame mu kamar a ce ka ishe mu <laughs> Allah ya ba mu labari annabi Nuhu alaihi salam ba irin lokacin da bai kintata na wa'azi ba duk lokacin da yake tsammani zai samu wata yan dama sai yayi wa'azi kaga masu wa'azi na gaskiya ke a koyaushe su ba ta da lokacin a ce sai kai a'a duk wata dama da aka samu kawai ayi wa mutane nasiha qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan yayi cikin dare yayi da rana inni da'awtu qawmi laylan wa nahara yace falam yazidhum du'ai illa yace falam yazidhum du'ai illa wa inni kullama da'awtuhum litaghfir ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghfiru thiyabahum wa asarru wastakbaru thumma inni da'awtuhum na kira su a fili a dandali a kasuwanni ko ina na je wa asrartu lahum inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum na bi su kuma ɗaya bayan ɗaya irin a ɓoye din nan gidajensu duk ina musu wa'azi amma duk da haka wannan wa'azin na bai amfani ba duk da haka ba su ji wa'azi ba shekara ɗari tara da hamsin duk lokacin da ya samu wata dama sai da ya gaya musu ya yi musu wa'azi shi yasa suka ce ya nuhu kad jajalta na fa aksarta jidanana saboda ai ba inda bai bi ba dan yi musu wa'azi ya bi gidaje ya bi wane ne ya je kasuwanni ya yi asiri, ya yi aboye saboda haka suka ce ya isa wannan fa aksarta jidanana fa ina bi ma ta'iduna ya ishe mu wallahi wannan wa'azin na in gaske ne ka ce akwai azaba in ba mu imani ba Allah ka mana ita maganta shikenan magana ta wuce fa'tina bima ta'iduna abin da kake cewa Allah yana da azaba kawo ta kawai a ganta a huta mu ganta azabar da kake dawa in kunta min as-sadiqin in ka kasance kai mai magana ce ta gaske an gaskiya ka zo mana ita kawo mana azabar domin a can baya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina ji muku tsoron azabar ranan azabar wato na ranar ne radadi wanda in ta same ku to lalle ba za ku tsira ba saka ce ka kawo mana wannan azabar fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin kawo mana azabar in gaskiya kake fara sai annabi nuhu alaihi salam yace qala innama qala innama wa ta'ala yake kala inna ma yatikum bihi Allah annabi nu alayhi salam ya gaya wa mutanansa sai suka ce ka musu azaba in gaskiya yake faɗa sai yace inna ma yatikum bihi Allah ita azabar ai Allah ne yake kawo ta daga Allah take ba daga waje na bane in sha in Allah ya ga dama sai ya sauka muku da azabar ma'ana tana da alaka ne da mashi a ta Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya ga dama sai ya kama wanda zai kama da azabarsa wa ma antum bi mu'jizina ko ba za ku gagara Allah ba in yace zai kama ku to ba za ku iya gujewa azabarsa ba babu kun wanda zai iya ba ku kariya daga azabar tasa wa ma antum bi mu'jizina ba za ku gagar Allah ba in yi nufin kama ku da azaba wala yanfa'ukum nufi in aradtu an ansaha lakum sannan wannan nasiha da nake muku da wa'azi wala yanfa'ukum ba zai amfanar da ku ba nufi ma'ana wannan wa'azi da nake muku in aradtu an ansaha lakum ko da ina nufin ina so in muku wa'azi ina so ku shirya in kana Allah yuridu an yughwiyakum in Allah yana nufin ko batattu ne ɗan wuta Allah ya rubuta muku shakawa to ba yadda zan yi da ku amma idan ku masu rabo ne wa'azin da nake muku ya isa ku shirya ka gane maganar ta yana nuna cewa da kuke ce a kawo muku azaba ake ayi azaba ba a nuna take ba da azabar da shirya duk Allah ni dai ina muku wa'azi ne inda ma'ana ko masu rabo ne ai da kun shirya me kuke bukata ta hujja wanda ba duk abin da ya kamata mai hankali ya fahimta na hujja da dalili an kawo muku amma in Allah yana nufin ba ku da rabo ya rubuta ku tun asali a cikin yan wuta huwa rabbukum to fa Allah shine ku. yadda ya ga dama haka al'amari yake kasancewa iradarsa mai aukuwa ce mai zartuwa ce wa ilaihi turja'una kuma a karshe dai za ku koma ne zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala domin ku ga abin da kuka aikata yi muku hisabi bisa abin da kuka aikata Mana idan Allah ya rubuta muku dalal bata to babu wanda zai iya shiryar da ku in Allah ya rubuta ko yan wuta ne to babu yanda ni zan yi da ku da kuke ci aka azaba lalle azabar za ta rike ku domin shari'a ta Allah ce shi yake ba da ita ga wanda ya ga dama shi yake ba da ita ga wanda ya ga dama saboda haka ina dai nana ta muku ilaihi turja'una ga Allah din za ku koma ko mun dadewa za ku bar duniyar nan kuma za ku koma ne zuwa ga Allah kuma abin da kuka aikata za ku gani a wajen Allah na sakamako kenan ma'ana yanzu kaga kamar an zo abin da cikewa kenan karshen magana tsakanin annabi nu da mutanen sun ce babu sun wani kuma wa'azi ya ishe mu kawai yanzu azabar muke san gani yace to kenan in Allah yana nufin dama ko yan wuta ne zai sauka muku da azabar ta kama ma'ana ku fada cikin ta ko babu abin da zan iya muku ni dama nasiha nake muku fatan alheri nake shari'a nake so muku amma idan Allah bai rubuta muku shari'a ba ba yadda zan iya amma dai ina gaya muku cewa zuwa gare shi za ku koma domin ku ga abin da kuka aikata ma'ana kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata aya ko wata jumla wacce take wasu malamin sun ce itiraziyya ce ma'ana an kawo ta a tsakiyar kissar annabi nu ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ake ba da labarinsa game da mutanensa da suke karyata shi na cewa suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi shi ya kago alqur'ani suna da wani annabi ne ya kawo qur'ani ba daga Allah bane wasu ka ce a'a wannan maganar ta mutanen annabi nuhu ne da suke cewa annabi nuhu ba gaskiya izo da ita ba shi ya kaga wannan maganar da yake faɗa shine faɗin Allah ta'ala am yaquluna iftara am yaquluna iftara qul in Allah ta'ala ce am ya kulu iftarahu ko suna cewa shi ya kago abin da ya zo da shi da shi na alqur'ani idan kenan wannan aya ta zamo labari ake bayarwa game da yadda mutanen makka suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa qur'anin da ya zo da shi shi ya kago shi to shine Allah ta'ala ya ce am ya kulu iftara bal dai bari mutanen makka suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa shi ya kago alkur'ani ba daga Allah bane ba wahayi ne daga Allah ba sai Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu inif taraitu idan ni na kage shi ma'ana ni na taho da shi daga waje na ba daga Allah yake ba fa alayya hijrani ai ne wa Allah ƙarya ne na yi laifi kuma ni zan dauki nauyin laifi na idan ba gaske bane Qur'anin nan ba daga Allah bane ni na kawo shi nace daga Allah ne to fa alayya hijrani abin da na aikata na laifi na kirkira ƙarya jingina wa Allah laifin ni za a kama da shi ba ku ba idan kuma gaskiya na zo da shi to kun kasance masu laifi saboda ga Allah ya aiko da sako kun yi kun ki karbar sakon kun yi tawaye wa ana min mimma tujrimun kun zama kuma masu laifi ne kuma na barranta daga abin da kuka aikata na laifi mana in in qur'anin nan ba daga Allah ba ne zo da shi to laifin ni zan dauka ni zan dau laifin alayya idan kuma a'a daga Allah ne to ku ne masu laifi Allah ya aiko da sako kun ki karbar sakon kun yi tawaye saboda haka ni na barranta daga abin da kuke aikatawa na tawaye ga ainihin sakon da Allah ya aiko ni da shi kun zama masu laifi kenan idan kuma mutanen annabi nuhu ne alaihi salam suka zama suna karyata annabi nuhu suna cewa abin da ya zo da shi ba daga Allah bane to shi ma dai Allah ya ce ya gaya musu in kun ce ni na kaga Ƙagar ƙarya da jingina wa Allah laifi ne to ni zan ɗau ku fa alayya ijrami to laifin na wani ni kadai in an tafi lahira Allah ba zai tambaye ku ni zai tambaya na cewa na faɗi abin da yake ba Allah ne ya aiko da shi ba ce Allah ne ya aiko da shi in za a yi ko ni kadai za a yi wa domin ku ba ku ka faɗi wannan maganar idan kuma daga Allah ne to lalle ku masu laifi ne Allah ya aiko da shiriya gare ku kun tubure kun ki karɓar shiriya din saboda haka wa ana fa bari'un mimma tujrimuna na barranta daga laifin da kuka aikata domin kun aikata laifi na barranta ba ni ba in mun tafi gaban Allah tabaraka wa ta'ala ni na isar da sakona ko kuma ku masu laifi ne tunda kun ki karbar abin da nazo da shi na shirya wa ana bari'un mimma tujrimuna wa uhiya ila nuhin saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai yi wahayi ga annabi nuhu alaihi salam uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika Allah tabaraka wa ta'ala yi wahayi ga annabi Nuhu alaihi salam cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man da aman daga yanzu babu wanda zai kuma imani a cikin waɗannan mutanen naka bayan waɗannan da suka yi imani da kai na farko ma'ana daga yanzu shi kenan ba wanda zai kuma imani Allah ya tabbatar wa annabi Nuhu alaihi salam ya yi masa wahayi ya gaya masa cewa waɗannan da ke tare da kai na mummune su kaɗai ne wanda Allah ya hukunta musu shirya su kaɗai ne Allah ya datar da su zuwa ga imani da kai amma ragowar mutane inda za ka yi shekara dubu nan gaba kana yi ba za su yi imani ba annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana babu wanda zai kuma imani cikin mutanen nan naka sai iya waɗannan da suka yi imani da kai saboda haka fala is bima kanu yaf'alun kada ka samu damuwa da bakin ciki a bisa abin da suke aikatawa ne maka izgili da kuma wato mayar maka da magana ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba kamar Allah ta'ala ya ba shi labari shikenan magana ta kare daga yanzu babu wanda kuma zai yi imani a cikin mutanensa saboda haka kar ya bakin ciki ya samu damuwa dan zai kara samun wani ya yi imani ya bi shi domin magana ta kare iya waɗannan su ne Allah ya rubuta musu shari'a da imani su kaɗai Allah ya rubuta za su yi imani to daga nan ne annabi nuhu alaihi salam bayan Allah ya bashi wannan labari sai yayi wa mutanen addu'a mummuna saboda to ai magana ta kare kuma yanzu me ya rage yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu in ma aka kyale su a duniya haka za su ci gaba da barna ba za su shirye ba tunda Allah ya riga ya gaya masu cewa ba wanda zai kuma imani sau ya ce Allah kada ka kyale su a bayan ƙasa ce ta haihuwar kafirai suna barna ya ubangiji ka yi musu hukuba shi ne faɗin ah, da Allah yake fada a rabbahu anni maglubun fantasir ya roƙi Allah cewa ya ubangiji to ni fa yanzu mutanen nan sai rinjaye ne tunda ba mai imani a cikinsu kenan ka ba bani taimakonka da agajinka ka ba ni nasara daga gare ka shine addu'ar da ya musu na cewa Allah ya halakar da su baki daya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya wa annabi nuhu alaihi salam cewa ya kera jirgin ruwa kenan waɗannan mutanen nasa za a yi musu hukuba ne da ruwa za a yi musu hukuba da da ruwa saboda haka Allah ya ce wa annabi nu wasna in fulka wasna Allah ta baraka wa ta'ala cewa annabi Nuhu ya yi masa wahayi cewa wasu na'in fulka yanzu ka kera jirgin ruwa bi a na ka kera shi a bisa kiyayewar mu da kulawar mu da kuma shiriyar mu saboda shi bai iya ba amma Allah yake za mu nuna maka yadda za ka yi shine na'in fulka bi a A ai bi mar'an minna muna gani za mu rika gaya maka za a yi ko mala'ika ya nuna maka yadda za ka kera jirgin ruwa sannan za mu kiyaye ka mu tsare ka da wahayinmu wanda za mu koya maka yadda za ka yi wannan jirgin wala tu khatibni fil ladina zalamu ma'ana Allah ya sanar da annabi nuhu cewa zai halakar da waɗannan mutane saboda haka Allah yake kada ka yi min magana ai la turaji'ni kada ka tambaye ni fil ladina zalamu dangane da waɗanda suke azzalumai ma'ana masu aikata shirka waɗanda suka ki imani zan halakar da su amma kai magana ka ta kare kai kai aikinka kada bayan na halakar da su ka yi tambaya ko ka tambayi ba'asi game da wannan halakarwa dalili dan ba su imani ba duk wanda bai imani ba ya shiga cikin wannan ya shiga cikin wannan innahum mugraquna za a saukar da ruwan da zai shanye su baki daya halakar da su innahum mugraquna ma'ana Allah ta'ala ya bayyana mana cikin alkur'ani yadda yake kama mutane da azaba nau'i nau'i daban-daban to mutane annabi kaga Allah ruwa ya saukan musu daga sama da ƙasa ruwan ya shanye su baki ɗaya suka halaka suka nutse a cikin ruwa saboda haka Allah ya ga annabi nuh alayhi salam cewa mutanen nan zai musu hukuba ne da azaba da ruwa innahum mukraquna Allah zai aiko da ruwa da zai ainihin wato halakar da su baki ɗaya cinye su baki ɗayan su sannan sai yake dukkan wanda ya halaka a cikin ruwan ya tantance halaka kar ka tambaye ni dan me kamar ayat tana bayyana abin da zai biyo baya ne na cewa ga matar annabi nuhu ga ɗansa su ba su yi imani ba za su kasance cikin halakakku tun da farko Allah ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun duk wanda bai yi imani ba zai halaka saboda haka duk wanda kaga ya halaka ka kyale su sun cancanci haka saboda sun ki imani da Allah daga cikin waɗanda aka halakar hadda matar annabi nuhu alaihi salam da kuma ɗansa annabi nuhu alaihi salam ya bi umarnin Allah ya fara ainihin kera jirgin ruwa wa yasna ulfulka قال Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yasna'ul fulka annabi nuhu alaihi salam kamar yadda Allah ya umarce shi sai ya fara kera jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min kaunihi lokacin da ya fara mutanensa ce suke zuwa su almala wannan manya manyan mutanen jagororin suna zuwa inda yake jirgin ruwan in sun zo sakhiru minhu sai su rika izgili suna yi masa dariya suna kuma yi masa kamar wato ba'a kamar yadda aka ce suna cewa to kuma an gama wa'azi an koma kafintanci wato an gaje da wa'azin ke wa'azi bai aiki bai zuka kowa kafinta ke ka koma mai aikin katako su ne masa izgili ma'ana asbahta jaran ba da ma an kunta biyan da kana ta kai annabi ne to yanzu kuma ka zama kafinta mai aikin abin nan abin nan jirgin ruwa kake kerawa su ne masa izgili sakhiru minhu su ne masa ba'a su ne masa dariya qala sai yake cewa da su in taskharu minna idan yanzu ku ne mana izini ku ne mana dariya fa inna naskharu minkum kama taskharu lokaci yana zuwa mu ma abin da kuka yi mana zamu muku shi eh, za mu gan ku a cikin halaka kuma shikenan mu yi muku dariya mu ma mu wuce mu kyale ku saboda ku yi imani ba za ku samu kanku a halin da za ku rena ainihin ido zai rena fata malamin suka ce ma'ana fa inna naskharu minkum kamar mai da martani ne manyan mutane su ai ba sa yin abin nan irin wannan dabi'a ne. amma dai suna mayar musu ne cewa abin da kuka yi kanku zai koma za a waye gari ranar da za ku ce ashe gaske abin da ake faɗa ashe da yake kera jirgin ruwa akwai dalili saboda ba inda za ku buya. ruwan da Allah zai saukar sai ya haɗe sama da ƙasa babu inda wani mai rai zai sha in dai ba ya shiga wannan jirgin da annabi nuhu alaihi salam ya ƙera. kowane ne a bayan ƙasa duk abin da yake da rai sai ya halaka haka Allah ya hukunta kaga wato sharrin kafirci kenan laifin wasu gashi ya shafa hatta duk alitin da ke bayan kasa Allah ya halakar da su fa inna naskaru minkum kama taskarun mu wato za mu yi muku izgili irin yadda kuke mana za a waye gari Allah zai halakar da ku kuma mu Allah ya tsiratar da mu kaga wannan shine izgilin yayin da suke cikin abin nan halaka za su nemi ina ma a ce sun shiga wannan jirgin ruwa amma babu dama saboda ba su yi imani ba fa sauka ta'lamuna da sannu za ku sani man tihi azabun mutumin da azaba za ta zo masa yukhzihi wadda za ta sanya cikin kaskanci wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba madawwam ya ta tabbata a kansa da sannu za ku san wannan labarin za ku gani man tihi azabun ma'ana wanda azaba za ta zo gare shi azabar da wato za ta kaskantar da shi zai zama kaskantacce a cikinta ma'ana yana neman taimako yana neman mafaka yana neman inda zai gujewa azabar wallahi babu inda zai guje mata zai raina kansa ya zama kaskantacci kaga ana magana ne da wayannan malaɗin manyan mutanen da suke ganin su ai ba ita da su to aka ce za a waye gari yana gaya mun za a waye gari kun zama kaskantattu tunda ba ku imani ba me kaskancin shine suna neman inda za su guje azabar amma babu inda za su faki babu wanda zai taimake su kuma isar su ba za ta yi masa amfani ba matsayin nasu ba zai cece su ba za zama kaskantattu halakakku saboda haka azaba madawwamiya za ta tabbata a kansu wa yahillu alaihi azabin mukim kuma wanda azaba madawwam ya za ta tabbata a kansa saboda haka Allah ya ce hatta idza a amruna Allah ta'ala ce hatta idza jaa amruna har lokacin da al'amarin mu ya zo shine lokacin da Allah ya kaddara saukar wannan hukuba din akan mutanen annabi nuhu wa farat tanuru kuma at-tanur shine ainihin abin da ake gasa gurasa a cikin wata randa kamar mai kama da randa at-tanur inda ake abin nan ko a ce tanderu inda ake gasa gurasa kaga wata randa ake yi ai ko kuma wani abin ne za a yi a cikin ƙasa wanda a ciki ake sanya gurasa a gasa to Allah cikin hikima sai zamo daga nan kuma ruwan zai fara fitowa don kasance a wannan ruwan ba kowane irin ruwa bane ba na daban ne ruwan zai fito daga inda wuta take hatta idza fara tarnu al'amarin Allah idan ya zo ake gaya annabi nuh alaihi salam cewa alamar cewa azabar ta zo shine wato inda ake gasa gurasa a tannur daga nan ne ruwan zai fara bulbulowa idan ya fara fitowa kuma to ruwan zai fito ta kowane tashi duk inda kasa take Allah zai mai da shi idanun ruwa yana fidda ruwa sannan kuma Allah ya sako ruwan daga sama shine faɗin Allah ta'ala fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir sai ce fajjarna al-arda uyuna kasa kuma muka wato bulbulo da idanun ruwa ta ko ina sama kuma aka bude kofofin sama ruwa yana zubowa ba irin yadda aka saba ruwan sama ba a'a kamar da bakin ƙwarya da haushi yake faɗa haka ruwan zai zo yake falsafal ma'u al'amrin da sama da ƙasar ruwan za ka gani na sama na zuwa na ƙasa na fita saboda haka ina za a gudu abu yake nan babu to shine wa fara tannuru ai naba'a alma min at-tannur ruwa zai fara bulbulowa daga cikin at-tannur wasu ka ce a at-tannur ana nufin fuskar ƙasa ta ko ina daga nan in ya fara fita daga wannan at-tannur din to kuma daga ko ina ruwa zai fara fitowa baki daya in hakan ya kasance to kunna sai Allah yake muka ce da annabi nuhu ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn ka dauki daga dukkan nau'i na halittun Allah zawjayn jinsi biyu namiji da mace ithnayn sannan ka sanya ta cikin wannan jirgin ruwa ahlaka da mabiyanka ahal yana nufin mabiya mabiyanka baki daya su shiga wannan ruwa sannan dukkan jinsi na halittar Allah ka dauka min kullin daga kowane zawjayn ithnayn jinsi biyu ma'ana sinsi nau'i biyu na halittar Allah namiji da mace a kowace halittar sannan ka ɗebi mabiyanka su ne ahalak ka ɗebi mabiyanka kowa ka sanya ta a cikin wani jirgin ruwa illa man sabaka alaihi sai kaɗai wanda hukuncin Allah ya riga ya tabbata akan cewa shi halakaki ne shi kan ba zai shiga wannan ainihin jirgin ruwa ba domin Allah ya ce wa ahalaka da iyalanka ko da mabiyanka amma banda ɗanka da matarka dan su ba sa cikin mabiyanka shine illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda hukuncin Allah ya rigaya ya tabbata cewa shi halakakke ne daga ci akwai matarsa da ɗansa sannan Allah ta'ala ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraquna tan baya da aka bayyana za a halakar da su to shine wannan man sabaka alaihi alqawl to amma dukan wanda wato yayi imani wa man amana cewa masu imani su kan za a tseratar da su a cikin wannan jirgin ruwa sai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil amma fa ba kowa ne ya imani da annabi nuhu ba illa qalil sai mutane yan kadan suka yi imani wasu na cewa yan kadan ne ba su sha kaza ba ko 20 ba su kai ba a wannan shekarar wasu suka ce a'a yan ɗaruruwa ne ba su dai da yawa illa kalil haka Allah ya faɗa Allah bai bayyana adadin kalil ɗin ba amma dai ya ce kalil yan kaɗan suka yi imani yan kaɗan suka yi imani kuma idan an ce maka kalil in ka duba shekara 950 shekaran ai suna da yawa kuma a ce maka kalil suka yi imani ka san ai ba su da yawa duk wannan tsawon zamani sannan bayan Allah ta baraka wata ta'ala ba bashi umarni cewa ya dauki waɗannan halittu ya sanya a cikin jirgin ruwa da kuma mabiyansa sai Allah yake to bayan sun hau wa qalar kabu fiha yace ku hau wannan jirgin ruwa ku shiga bismillahi da sunan Allah sannan majiraha wannan jirgin ruwa zai gudana da shi ma dai sunan Allah irkabu fiha bismillahi majriha wa martaha ma'ana jirgin zai yi tafiya da sunan Allah din nan bismillahi sannan da sunan Allah zai tsaya inda zai tsaya ma'ana ka shiga wannan jirgin da kai da waɗannan da aka ambata kuma in ka shiga ka rufe to Allah zai tafiyar da wannan jirgin ka ce bismillahi in ka shiga shi kenan jirgi zai fara tafiya da sunan Allah ɗin jirgin zai yi tafiya kuma da sunan Allah jirgin zai tsaya ai tajri ala ismillahi wa tarsu ala ismillah wa tajri bi taskhirihi wa bi amri jirgin zai yi tafiya yana ta tafiya akan ruwa da izinin Allah kuma yana tafiya ne bismillah ma'ana in zaka hau ka ambaci Allah to jirgin zai fara tafiya kuma zai ci gaba da tafiya sannan zai tsaya ne da sunan Allah sannan inna rabbi lalle ubangiji na la ghafurur rahim lalle ne gafara ne ga wanda ya yi laifi kuma ya tuba rahimun mai jin kai ne ga bayan ma'ana gafararsa shine waɗannan da suka yi imani Allah ya yafe musu kurakuransu ya tsiratar da su saboda imanin su da biyayya ga annabinsa annabi nu sannan kuma Allah mai jin kai ne ta yadda ya tsiratar da bayinsa mummunai da rahamarsa da kuma jin kansa ya tsamar da su daga halaka kafirai kuma ya kyale su a cikin wannan azaba suka halaka ibn kasir Allah ya masa ya yace wali hada saboda wannan ne yustahabbu ake so at tasmiya fi ibtida'il umur yayin da mutum zai fara hawa abin hawa ko ya fara wasu al'amura ko menene ya fara da me da bismillah domin abin da aka yi annabi nuhu kenan wa qala kabu fiha bismillah in kun hau ku hau da sunan Allah ku ce bismillah to yace dukkan al'amari in zaka fara al'amarin da ya cancanci ambaci Allah ka fara da bismillah fi ibtida'il umuri yace inda rukubi ala safina yayin hawa abin hawa wa ala dabbati ko zaka shiga jirgin ruwa ko kuma zaka hau dabbar ka kace me kace bismillah kamar yadda Allah ya bayyana a wannan aya Allah ya faɗa cikin suratul zukhruf yace wallazi khalaqa al-azwaj kullaha wa ja'ala lakum fil fulki ah, min al-fulki wal anami ma tarkabuna sai sai litastawu ala thumma tadhkuru sai wa taqulu in kun hau ku wa Allah godiya saboda Allah ya yi muku ni'ima ya baku ku abin za ku hau ku isa inda za ku je to wannan ni'imar da Allah ya muku ku ambaci Allah ku yi masa godiya wa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu kuma ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna in kun samu wannan ni'ima ta abin hawa to ku wa Allah godiya ku hau da sunan Allah sannan kuma ku yi wa Allah godiya bisa ni'ima da ya muku ya ba ku abin da za ku hau na abin hawa don ku isa inda kuke so ma'ana daga cikin ni'imomin da Allah ya wa bayi kenan yake tuna wa bayi cikin ni'imomin ni'imominsa shine Allah ya ba ku abin hawa wanda zai rage muku wahalar tafiya inda a ƙasa kaɗai ake tafiya da za a sha wuya to amma Allah ya sare dabbobi da kuma abubuwan da yanzu muke da su a zamanin mu na abin hawa iri iri wani ma abin hawar mai ban mamaki wanda kiftawar ido ne ba za ka san ma ka je waje ba wanda inda a da ne sai kai shekaru kana tafiya amma yanzu iftawar ido ka tafi inda za ka yi saboda ni'ima ta ubangiji da ya ba da abin hawa saboda haka in kun tuna wannan ni'ima ku yi Allah godiya kuma ku yi wannan addu'a ku ce subhanallazi sakhkhara lana hada dukkan sarki ya tabbata ga ubangijinmu wanda ya hore mana wannan abin hawa wa ma kunna lahu mukrinin mu ba mu da iko akai in ba dan ya hore mana kuma a ƙarshe ku tuna cewa makomanku ita ce gaba zuwa ga Allah wa inna ila rabbina da munqalibuna kuma dai karshe duk abin da za a yi za a gama dai a koma wajen Allah duk abin da kake a duniya ko me ana tuna maka koma wajen Allah yanzu kaga hawa abin hawa ne zaka hau amma an ce in ka hau ka ji daɗi ka tana cewa amma dai wannan daɗin yana da yana da iyaka ƙarshe dai za ka koma ga Allah so ake duk abin da za ka yi ka kyautata babu wata gaba ta rayuwa da ba a kokari a tuna maka koma zuwa ga Allah hatta kan abin hawa za ka hau abin hawa sai ka an tuna maka Allah to so nawa kake hawa abin hawa kana da mota kake yawo a gari kullum in zaka za ka yi bismillah ko duk wayar gari sai an tuna maka cewa to fa wa inna ila rabbina dan ka zamo kana kan shiri a kowane lokaci to Allah tabaraka wa ta'ala ba mu dace a lokaci yayi zamu tsaya insha Allah ta'ala sai mu karanta wannan kissa a gobe bi iznillahi abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi ta ba harshe Allah ya mana afuwa Allah ta'ala muna tawassuli da sunayen sa mafiya kyau da sabobin sa madaukaka muna tawassuli ayyukan mu a wannan wata mai albarka na Ramadan cewa Allah ta'ala ya amintar da mu ya mu zaman lafiya Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu ya ba mu ainihin arziki wanda ke mai albarka ya kare mana imanin mu ya kare mana addinin mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya shirya mana ainihin matasan maza da mata da mu baki daya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni masu tausayi Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin sai ba ya ɗaukaka sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karya shirka da bid'a Allah ta'ala ya ba mu ainihin rayuwa ingantacce a wannan ƙasa da duk ƙasashen musulmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum